daidai da biyar ga watan Afril shekara ta dubu biyu da goma. a cigaba da karatun littafin al’irshadu ila sahihi la itiqad warraddu ala ahali shirki wal ilhad na fazilati sheikh a doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi malam yana kan yi mana bayani ne dangane da wajabcin martaba sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da kimanta su da mutunta su da kiyaye su daga dukkanin abin da zai zama na ƙasa ne ko kuma cin mutunci kai tsaye gare su a inda Allah madaukin sarki ya yi kwaɓa a cikin littafin shi da yake cewa walillahi asma'ul husna fad'uhu biha lallai Allah maɗaukin sarki yana da sunaye waɗanda sun ɗaran mu kowanne kyawu sunaye mafi kyawu saboda ga ku shi da waɗannan sunaye sai ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku bar waɗanda suke ilhadi suke azarɗaɗe da wuce gona da iri dangane da sunayen Allah madaukin sarki to shine sai malam ya ce wal ilhadu fi asma'illahi alwa'u wancan ilhadin da Allah madaukin sarki yake kwaɓa da jan kunni akan cewa duk mutumin da aka same shi yana wannan azarɓaɓe dangane da sunayen Allah to ku rabu da shi ku bar Allah maɗaukin sarki shi zai ɗauki al'amarin shi a hannun shi to sai mala ya ce wannan ilhadi nau'i nau'i waɗannan bayanai da za mu karanta mala ya ce ya samo shi ne a cikin littafin bada'i'ul fawaid na al'imam ibn al a jiz'in farko shafi na 169 mala ibn al-qayyim yace ahaduha na farko daga cikin ilhadi dangane da sunayen Allah an yusamma bihal asna yana daga cikin wuce gona da iri dangane da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne a ɗau sunan Allah sai a raɗa ma gunki daga cikin gumakan da ake bauta ma ka tasmiyatihimul lata min al-ilah kamar yadda aka samu kafiran makka sun yi irin wannan karambani dangane da sunan Allah al'ilahu to sai suka birkida ma'anan suka lalata haruffan sai suka sanya wata yansu suka sanya mata suna allata daga sunan Allah madaukin sarki al'ilah abun bauta wal'uzza haka ma suka sanya ma sunan gunkiyarsu ne suna uzza min al'aziz sunan Allah al'aziz sai suka ɗauka suka lalata shi sai suka mai da sunan gunkiyarsu ta mace cewa ita al'uzza eh, <clears throat> sannan mala ya ce wa tasmiyatihim sanama ilahan a takaice dai yana daga cikin ilhadin da Allah madaukin sarki ya hana irin yadda aka sami kafirai sun kira gumakansu da ilah a bebaɗan bautawa wanda ko Allah madaukin sarki shine ilahu wa huwa allazi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah Allah shine abun bauta a sama haka kuma shine abin bauta a ƙasa to sai suka ɗauki gumakansu suke kiransu da cewa abubuwan bauta to wannan yana daga cikin ilhadin da allah maɗaukin sarki ya yi kwaɓa da cewa 'Aita, yi tsantsan kar a yi shi a cikin wancan ayar asani nabi ya ce tasmiyatuhu ma la yaliqu bi jalali kada a sake a kira Allah madaukin sarki da duk wani suna ko a siffanta shi da duk wani siffa wanda bai dace da ɗaukaka da buwayen shi ba ka tasmiyatin nasara lahu aban kamar yanda nasara kiristoci suke ce ma Allah uba ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ba uba bane na ƙasa ke sa mutum ya zama uba shi kuma allah maɗaukin sarki cikakke ne ta kowane fuska uba yana ƙoƙarin ya haifi 'ya'ya ne saboda wasu buƙatu da yake da su ko kuma mujtama'an da yake zaune da ita ita wannan mujtama tana da buƙatuwa zuwa ga waɗannan 'ya'yan to sai zama Allah madaukin sarki an wuce gona da iri dangane da haƙƙin shi ana kiran shi da ilah to wannan ma ilhadi ana kiran shi da aban <clears throat> uba wannan ma ilhadi shi yasa kuke ji a cikin alkur'ani ko ina Allah madaukin sarki yana da kore makan shi wannan mala yace wa tasmiyatil falasifa lahu mujiban bi su kuma falasifa masu falsafa sai su da kiran Allah maɗaukin sarki da cewa mujiban da zace kuma gano wannan da kyau ko a nan gurguza cikin karatun da mutane suke yi na irin waɗannan littattafai na masu falsafa na nan kurkusan kana karanta kawa'idi wajen tauhidin nan da abin da aka sai a ce mai wajibal wujud ko wajibal bi zati ko menene E wajibatun lillahi irin wannan falsafa ne wanda yake haramun ne ba daidai ba ne jama mun gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa aw illatan fa'ilatan bitbam mun yi karatun wannan bayani a can karatukanmu na baya idan abu ya faru sai a ce ai illatul fa'ila ce ta zama ta samar da shi suwa tunaninsu wai Allah kenan shine illatul fa'ila kamar yadda su can suke cewa mujiban bi zati wai duk Allah ake nufi da wannan shi kuma Allah madaukin sarki baya son irin wannan karambanu ka sanya mai suna wanda shi da kanshi bai sa ma kanshi ba kuma fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye A salis na uku wasfuhu bima yata'ala anhu siffanta Allah madaukin sarki da abin da Allah ya fi karfin wannan abu wa taqad ko wa yataqaddasu minan naqa'is kuma shi Allah maɗaukin sarki yana tsarkakuwa daga dukkanin wata tawaya ka ƙaule akhbasil yahud kaman yanda matiya ya matsiya muni da kazantan yahudawa suke cewa innahu faqir wai Allah maɗaukin sarki talaka ne har ma gashi yana neman bashi a wajensu shine Allah ya ragaraga da su a cikin alkur'ani ya ce laƙadar sami Allahu ƙaunar na ƙalo inna Allah faƙirun hakika Allah madaukin sarki ya ji maganan waɗannan da ke cewa wai Allah talaka ne wa nahnu agniya suka ce lallai su mawadata ne har gashi Allah madaukin sarki ya san da wadatar su yana neman taimako bashi da tallafi a hannunsu Allah ya ce sanaktubu ma qalu ka yahuda sun ja kansa rigima Allah ya ce za mu rubuta abin da suke faɗi duk abin da suka faɗa an rubuta Allah baya mantuwa sam Allah ya san abin da zai faru gaba ɗaya abin da za ka yi ko menene ya sani don kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin sai da Allah maɗaukin sarki ya tsara duk abin da zai faru a duniyar nan har zuwa tashin kiyama tun kafin sama da ƙasa kafin ai komi da kowa ke to amma Allah ya sani cewa yahudawa za su faɗi wannan magana to amma duk da haka sanda suka faɗin sai ya ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗin sannan sai Allah ya ce haka ma wa qatluhumul anbiya bi ghairi haqqin da kashe annabawan Allah da suke ma ba a bisa cancanta ba shi ma yana daga cikin manya-manyan laifukan yahudawa shi ma za a rubuta shi kuma ranar kiyama Allah ya ce zai kalli yahudawa ya ce wa naqulu zuqu azabal hariq za mu ce ku je ku ɗanɗana azaban gobara zalika bima qaddamat aydikum wannan ba don komai ba sai dan abin da hannayenku ne suka aikata wa annallaha laysa bi dhallamin lil abid kuma ku sani Allah maraukin sarki ba mai zalimtan bayin shi ba ne duk abin da aka yi ma kai kai sannan aka yi maka ina da mun gano wannan da kyau amma yahuda sun ja sarki rikici babba haka suka ce wa anna istaraha yawmas sabti wai Allah madaukin sarki ya huta a rana asabar kuma gano wannan haka su ma nasara suke cewa wai Allah ya huta a ranar lahadi shi yasa su ma ba sa aiki a waɗannan ranakun har daga musulmi saboda taɓewa da rashin sanin addinin shi wai shi ma a ranar lahadi baya buɗe rumfan sana'an shi saboda ya koyi da waɗannan kakarar to su kuma sun ma Allah ƙarya inda Allah madaukin sarki ne yake bayani cewa ya halicci sammai da ƙasai da sauran abubuwa fi sittati ayyamin summastawa mun gano wannan to wannan da Allah madaukin sarki ce da ya gama halitta ne summastawa ila sama ko to wai shine sai suke shawo cikin kwanaki shida yayi to a kwana na bakwai shine ranar asabar inji yahudawa to ya gaji sai ya huta shi sa su ma suke yin aiki a kwanaki shida sun gaji yini na bakwai sai ce babu aiki sai da sai su huta su ma kiristoci suka ce a ya yi aiki ne har zuwa ranar asabar sai ya gaji ran lahadi sai ya huta su ma shi ne suke huta to duk wannan ƙarya ne ba shi a cikin addini gera waɗannan hutu da ake badawa za a ba da hutun maulidi za ba hutun waye waye waye duk ba shi a cikin addinin musulunci bidiyoyi ne wajibi ne ku sani ran da Allah madaukin sarki ya makkana al'amarin gudanar da ƙasa a hannun duk ku soke waɗannan abubuwa ina fatan mun gano wannan da kyau saboda bai dace da addinin musulunci bane kirkire ne kawai na wasu matattu to wannan ce ma Allah madaukin sarki ya huta rana asabar na ƙasa ce ga Allah cin mutunci ne dangane da siffan Allah madaukin sarki Abin da Allah yake bi ba abin da su su gani suke dangantawa gare shi ba to karka sake ka danganta wannan abu da ire-iren shi ga Allah subhanahu ta'ala, sai ya zama ka wulakanta Allah ka to zarta ka zama daga cikin waɗancan masu ilhadin wa qaulihim har ila da maganan yahudawa da suke cewa yadullahi mablula wai hannun Allah madaukin sarki a makalai ba wai makale a lankwashe kamar mai lalura ba a Allah marowaci ne kuma mun gano wannan da kyau to Allah ma ya ba mu labarin wannan tabargaza na yahudawa a cikin alkur'ani cewa qalatil yahudu yadullahi maglula Allah ya ce yahudawa sun ce wai hannun Allah makale take Allah ya ji zafin wannan magana ya ce gullat aidihim hannunsu ne ya makale ya shagide su ne marowata wa lu'inu bima qalu Allah ce kai ma an tsine masa albarka sakamakon wannan maganar da suka faɗa kun ga wannan tsino da Allah yake ta bin Yahudawa da shi wallahi shi yasa ba za su zauna lafiya ba har abada komai na duniyar nan da ake gudanar da shi yanzu suke yi amma kana ganin sun zauna lafiya irin wannan tsinuwan da kai ma ka yi a hankali kar ka yi abin da zai ja maka tsinuwa ta dindindin shi ne Allah ce bal ya dahu mabusu ne rabu da su hannayen Allah maɗaukin sarki a shimfiɗe suke yin fiƙo kaifa ya sha shi Allah yana ciyarwa yadda ya so kuma gano wannan da kyau ku yadda ya so ga wanda ya so wannan sai Allah in Allah ya ga dama ya tsiba gaba ɗaya ya ba mutum ɗaya abin da kai a ka ya kamata a raba mutum dubu sai ya yi abin da kake so ba shi zai baka ba mun gano wannan da kyau ko sai mu taru gaba ɗaya nan muna neman duniya in Allah ya ga dama sai ware mutum biya cikin mu ya ba su sauran kuma ya hana mun gano wannan da kyau ko man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا haka Allah ya ce duk wanda yake neman duniya to sai fa abin Allah ya so ya bashi na duniyar ne zai bashi mun gano sannan kuma wanda ya so daga cikin waɗanda suka tattara duniya suke nema sai ya ga dama ya zaɓi wanda wane ba su ba dabaranka ne ko iyawanka ba amma wa man arada al-akhirata wasa alaha sa'ayaha wanda ya nufin lahira kuma ya aiki irin na lahira wannan sai Allah mala fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura Allah ce ayyukansu abin yabawa ne shine anan Allah madaukin sarki sai ya ce wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika ughyanan wa kufra ai babu abin da yake daɗuwa akan da yawa daga cikin su yahuda wannan dangane da abin nan da muka saukar maka na alkur'ani sai ƙara kangarewa da kafirci jama'a duk mutumin da ya zama sanda ake mai bayanin sakonnin da alkur'ani ke ɗauke da shi sai wannan ya ƙara sa shi bijirewa da kangarewa to wannan ya zama ahul yahudu ɗan uwa ne na yahudawa saboda wannan ɗaya daga cikin ɗabi'u ne da siffofinsa Allah maɗaukin sarki ya faɗa kamata ya duk sanda ake ce maka Allah ya ce wannan ya ƙara haɓaka imaninka imaninka ya ƙara ƙarfi amma kai sanda ake cewa Allah ya ce wannan shi ke ƙara ingiza ka dawa to Allah maɗaukin sarki yana bayanin ka siffanci da wata daga cikin siffofin yahudawa kenan sai Allah ce wa alkaina humul adawata wal bagba ila yawmil qiyamah haka Allah ya jefo wata irin gaba da kin juna a tsakaninsu har zuwa ranar kiyama jama'a da fa za a ware ma yahuda wata duniya daban ba za su zauna lafiya isu isu karanta tarihin annabi Musa kan famfo ɗaya ba yahudi ba zai iya shan ruwa da ɗan uwan shi na jini ba sai kowane gida an masu nasu daban-daban na bata mun gano wannan da kyau iyayen ƙabilanci ke shi za sai gaji an ce an fitar masu da kan famfo guda goma sha biyu kowane gida da nasu hanya wannan da za su bi sanda aka barkace ko annabi musa zai gudu da su ba su yadda sun ba hanya ɗin su duka ba neman tsira fa yake yi a sai da hanyar ta fashe gida goma sha biyu ko mun gano wannan da kyau to sai Allah madaukin sarki ya sanya masa adawa da juna da kuma ƙin juna matuƙa kuma ya ce ila yawmil qiyama haka wannan abin zai tafi har ranar kiyama kullama auqadu naran lil harbi su yahudawa duk sanda suka kunno wata fi wutan fitina a Allah Allah ke kashe ta jama fitintinin da mutanen suke haifarwa a duniya ba don allah maɗaukin sarki ke ɗaukan matakin murkushe ta ba da yanzu duniya ba ta zaune kalau ka bincika ga duk inda ake wani rigima da tashin tashina akwai hannunsa a wajen ko mun gano wannan da kyau su ƙoƙarinsa kawai ta rikici ƙoƙarinsa ta hautsi ne kar a zauna lafiya duk in kaji sun ce ihin to fitina suke son su hasa sai Allah ce wa yas'awna fil al fasad kuma su kullum kokarin su shine sa'i wa yas'awna fil ardi fasadan kokarin yawo da banna a bayan kasa yace wallahu la al mufsidin shi kuma gashi Allah madaukakin sarki baya son maballata mahallu shahid a ciki ne cewa da suka yi yadullahi maghlula wai hannun Allah madaukakin sarki a makale take shi Allah marowaci ne Allah bai da komi suke da komi ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan yana daga cikin ilhadi dangane da sunayen Allah kada ka sake ka siffanta Allah da ɗaya daga cikin waɗannan sai ka lalace shi ne irin waɗannan abubuwan da aka ji ana cewa alwujudu me alwujudu ba samuwa ba ba ka ke fassarawa ba tambaya waye saman man sai ce wajibul lillahi wai samuwa ma dole ne ga Allah to waye saman mai kuma waye samar da shi wannan ilhaji ne kuma gano wannan da kyau ko shi Allah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin Allah kenan laysa ka mislihi shay kadai nan kawai abin da ya fada cikin alqur'ani ko manzon shi ya fada cikin hadisi ingantacce birki a nan sai ka zauna lafiya warrabe ilhaji na hudu tawqilu أسماء husna الحسنى an ma'aniha shine sunayen Allah madaukin sarki da ya ambata to sai kokarin kauda masu ma'anonin da sunayen ke dauke da shi wajhadu haqa'iqiha da kuma ƙoƙarin musun haƙiƙanin abin da sunayen suke ɗauke da shi ka ƙaunin jihamiya kamar yadda za ka ji jahamawa wa atba'ihim su da mabiyansu suna cewa ha alfazun mujarrada wai ai kawai lafazi ne kawai aka faɗi tsura la ya sifatin wannan sunan bai ɗauke da wata siffa wala ma'anan ko bai da wata ma'ana da za ka iya ji ballantana ka fahimta fayyatalikuna alaihi sami'a walbasir. za ka ji kai tsaye za su yi karar Allah da cewa as-sami'ul basir ne shi amma wa ya na sai su ce la sam'a lahu Allah as-sami'u ne amma bai da ji ka gane kaga sun tabbatar da sunan amma abin da sunan yake dauke da shi sun kawar da shi mun gano wannan da kyau ko sai a ce as bila sam'in albasiru bila basarin kuna gano wannan eh al ne uran suna amma kuma bai da ma'anan mai ji mai gani da Allah ya ce ma'anan Musa da Haruna asma'u wa'ara sai su ce ji ne ba ji wai yana jinsa ba gani ne ba wai yana ganinsa ba sun cire na abin jahamawa kenan har a ƙasan na akwai su sai sun bayyana da wasu sunaye ne na tsofanci da wasu abubuwa kawai kuma gano wannan da kyau ko sai a ce wai Allah yana gani sai a ce wai Allah yana da ne iko irin waɗannan abubuwan ba daidai ba ne Allah yana gani da ido irin nashi gani irin nashi ya gani da jin Allah yake ba mu sani ba da ya so mu sani da ya gaya mana wala basara sai sai kuma Allah bai da basaru masalan wa haza min a'zamil ilhad malai ce wannan yana daga cikin wuce gona da iri dangane da sunayen Allah mafi girma aqalan wa shar'an wa lughatan wa fitra in ka kalla abin a fuska na hankali a cewa ne yana da gani amma zai gani kuma a hankali hankali ba zai da wannan ba mun gano wannan a shari'ance ma shari'a ba ta da wannan ba a lugance yaren laranci ma bai da da wannan ba haka a fitsara da allah maɗaukin sarki ya fassara mutane a kanta to ita wannan fitsarar ma ba za ta gamsu da wannan ba shi mala ya ce wa huwa yuqabilu ilhadal al mushrikina wannan yana so ya ɗaya ya wuce gona da iri na kai. fa innal mushrikina a'aqaw min asma'ihi wa sifatihi li alihatihim su sun ɗauki sunayen Allah ne sai suka ba gumaka mun gano wannan su kuma waɗannan sunayen Allah ne suka kwashe suka watsar duk ba ɓanna ba ne waɗannan suka kwace ma Allah sun raba shi da shi sai suka ba wani wannan kuma suka kwace na Allah sun raba shi da shi sai suka zubar dukkanin su fa maɓannata ne ina fatan kun gano wannan da kyau shi Allah baya son haka wa haƙula su waɗannan jahamawa salabu kamalahu sai su kwace ma Allah cikan shi na siffofin shi da sunayen shi wa aftalu asma'ahu sai suka raba shi da sunayen shi wa sifatihi da siffofin shi gaba ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau sune idan aka ce Allah zai zo sai su ce Allah baya zuwa kuma shi ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ce wai ikon Allah ne zai zo mun gano wannan da kyau ko su ne ba Allah yana saukowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare zuwa saman duniya yana cewa wane ne mai bukata wane ne mai roƙo waye ne kaza sai ce wai Allah baya saukowa duk su ne fa ina ba ta mun gano wannan da kyau su ne wanda Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa sai suka ce Allah ba kan al'arshi yake ba su ne ba ina don kun gano wannan da kyau su ne waɗannan jahamawa sai dai a nan ƙasan sun bayyana da wani suna ne kawai kuma gano wannan da kyau ko? Su dama haka suke kamar su ya su ne yau sai ka samu wane yana pdp idan ya ga bukatan shi a waje kaza ba za ta biya in yana pdp ba sai koma ac haka ne yau wane yana ANPP sai ga bukatun shi ba za ta biya inda yake ba sai koma me shi kuka fara ina fata mun gano wannan da kyau to haka abin yake kuna fahimtar wannan da kyau idan suka bayyana a ƙasar nan da cewa su ne mabiya jiham bin safuwa ba za a yarda da su ba to ne sai su zo da sunaye da siffofi iri iri riga ce kawai mai fuska biyu in an zo maka da wannan fuskar za ka yadda. to sai a zo ma da ita in ba ka yi daba kawai sai da a juya wuyan kawai kuma gano wannan sufaye stroke bawa shi ke stroke mutazila stroke rawafi duk su ne allah shi kiyaye bala ya ce wal wajibu jama'a abin da yake wajibi isbatu asma'ihi wa sifatihi tabbatar da sunaye da sufofin allah واعتقاد ما تدل عليه من صفات كماله da kuma ƙoƙarin kudurce duk abin da waɗannan siffofi suke kunshe da shi na cika wani oti jalalihi da kuma siffofi na buwayar Allah min ghairi tahrifin ba tare da lalata ma'anansu ba wala ta'tilin ko kuma kore su gaba ɗaya min ghairi takyifin ka kamanta ka ce hannu Allah irin hannun wani wala tamthilin kar kuma ka musalta ka ce shige kaza ala haddi qawlihi subhana a bisa yanda shi da kanshi yace laysa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake irin Allah ba wani abu da kama da Allah wa huwa samiul basir Allah madaukin sarki mai ji ne kuma mai gani ne ina fatan mun gano wannan da kyau wal wajibu mala yace abin da yake wajibi har ila yau ihtiramu asma'ihi lalle a girmama sunayen Allah min an yusamma biha ghayru kar a kuskura a kira wani shi da wannan sunan zalika min tahqiqit tauhid mutumin da ya kula da wannan ya tsare to ya tabbatar da ingantaccen tauhidi da annabawa suka zo da shi fa an abi shuraihin radiyallahu an daga abu shuraih Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda annahu kana yukanna abal hakam da, an kasance ana mai alkunya da cewa shi baban alhakam ne وقال sallallahu alaihi الله عليه wa sallama. sai annabi ya ce inna allaha huwal alhakam ka sani allah maɗaukin sarki shine alhakam wa ilaihil hukum kuma gare shi ake kai hukunci falimatu kanna abal hakam da wani dalili ne yake ma alkunya da cewa kai baban hakam ne faƙala sai ya ce inna ƙaumi idan talafo lalle mutanen garinmu ne duk sanda suka samu saɓani fi shay'in akan ko menene a tauni sai su zo wajena fa hakamtu bainahum sai in yi hukunci a tsakaninsu faradiya kilal fari to duk hukuncin da na yi sai duka ɓangarorin sai su yadda faƙala shi annabi ya ce ma ahsana haza kai wannan aiki na naka yayi kyau amma abin ya ba da sha'awa duk abin da ya faru ka zo wajen ka ka tsara kai bayani ka nuna ga yanda yake sai a yadda ma madalla fama laka min alwalad baka da wani dani ya'yan ka na da sai ce akwai shuraihun wa muslimun wa abdullahi ƙala shi annabi ce faman akbaruhu cikin 'ya'yan naka wane ne babba kultu sai na ce shuraih sai na ce ma annabi shuraihu shine ɗana babba ƙala sai annabi ce fa anta abu shuraihi daga yau ba kai ne abul hakan ba li'anna allaha huwal hakamu wa ilayhil hukum to kai sunanka abu shuraih kaga annabi bai ba da dama a taba janibin Allah subhanahu wa ta'ala? ko da ko menene sai ya tsaya yayi jawabi ya hana wannan abu jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa ghayruhu Abu Dawud da wani suka fitar da shi Abu Dawud ya fitar da shi a Kitabul Adab a babi na 70 lamba na 4955 جزء na biyar shafi na ɗari da hamsin da ɗaya lafazin hadisin kuma na abu dauda ne da ya fitar da shi a kitabul qadatu a babi na bakwai lamba na dubu biyar da ɗari hudu da biyu za ka yi kaga ka'ida shi ne da babban ɗanka ko babban ɗanka ake maka Kuma gani in kana da ya sai a rika ce maka baban maryam misali ko baban aisha ko baban zainab muna ganewa in eh, ita ce babba in kuma ɗanka babba sunan shi ishaq ya ce maka baban ishaku shike wannan sunna ya kamata a rika raya ta malam sai ce fa ghayyara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kunyatahu min ajli ihtirami asma'illah kun ga nan nan da nan annabi ya canza alkunyan shi saboda kulawa da martaba da kuma girmama sunaye ga na Allah subhanahu wata'ala li anna Allah huwa al-hakam saboda Allah shine al-hakam kuma ya ce shi baban hakam baban Allah kenan a'a ba ladabi sai aka cire alal itlaq ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani dubara kai tsaye Allah huwa al-hakam qala ta'ala domin Allah maɗaukin sarki ya ce wallahu yahkumu la mu'aqqiba bi hukmihi Allah shine wanda yake yin hukunci babu wanda ya isa ba diddiki na hukuncin Allah yayi a fil na ba ta mun gano wannan da kyau sai za ka je kotu kada wani gaban ka ya fadi sai su gama an kada kai anan ka ya fil ko mun fahimci wannan ai ta bugawa in an kai ka can ka yafe in an kai can ƙarshe ba ka da yadda ka iya shi kenan sai dai ba ka da gaskiya ne ko mun fahimci wannan da kyau ko sai ka ta yin afil duk in an gama an je kotun Allah ya sun yanke in kana da gaskiya ka bari a je lahira ana zuwa lahira sai ka yi afil kawai shi kenan kaga rikici babba nan. sai ka daga kara zuwa kotun Allah wane ne ya cuce ka ware ne sai a tura 'yan sandan lahira su mala'iku su kamo shi in ya kware ka ya kai ka gidan yari ya ɗaure ka babu dalili a kai shi sel ɗin lahira ina jahannama shi kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu ke sa kar ka ɗauka wai wanda ya mutu da can can ya yi ne ya yi gaugawa kai kar ka ɗauka kai da kake nan yanzu ka yi jinkiri ne Allah duk ɗaya ne kai na bata ma kanka lokaci duk ɗaya ne kawai kai dai kai aiki mai kyau kana son ka da Allah salin alim mun gano wannan da kyau ko man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan duk wanda yake son ya hadu da Allah salin alim to ya aikata aiki na kwarai sai ce ne wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kakka sake ka hada Allah da wani amma ka malam akwai yan bid'an Najeriya ba su da kirki malam sun cuci mutane in aka zo fassara wannan wajen sai a ce wai kakka bauta ma dodo mun gano wannan da kyau ko wanda bauta ma dodo sai kasa ne bautan dodo abin da fa suke sa mutane suke shine shirka ba ko mun gano wannan da kyau wannan shine shirka gashi Allah maɗaukin sarki ya tona shi rawakon da suke yi kuma gani abubuwa ne za a sa ka a raba ka da Allah ƙarara sai a haɗa ka da wani yanzu akwai wanda yake cewa duk wanda ya bi wani shehin to ko bai da zai shiga aljanna ba za a sa farka sai an kamo shi da ƙarfin tsiya an kai shi aljanna jama'a duk wanda aka sanya ma sarƙa ranar kiyama ina za a kai shi kallo wannan malam da Allah shi ne sa mai salasila ko mun gano wannan da ke wa agla ku zuwa gullu wai malam wai duk wanda ya bi shi wannan mutum wai in ma ya ce shi ba zai shiga aljanna ba kai shi fa mai wannan bayanin saboda gaza da karshe ce duk ma na ba ku aljanna suka yi da wasu ba ke wannan abin da hausa ne ballantana ce da larabci ne Murtala da khabari kun mai da shi wani abu da ba hausa ce kun gano wannan da kyau idan ku Hausa nan jinta muke gaba da baya tas rangada dau wannan abu ba kasa da ake yawo da shi ko kunya ba a ji wannan shine madaran shirka to masu waɗannan abubuwan fa su ne in sun zo sai ce wai wai botan dodo yanzu misali malam E ka san dodo e ka san mai hoton dodo kaga ba ka fahimci wannan ayan ba waɗannan abubuwan da yake cewa ka bi ka aji annabi ka aji Allah duk wanda aka ce ka bi bayan wannan shine shirka to duk wanda yake sai hada da Allah salan alan kare hada Allah da wani kun gano wannan da kyau shi abin da annabi ya karanta an yi addu'a me yake cewa ba amin ba eh in sun yi adda yana da cin kasa din sai ce in ya wannan menene shirka ne ba to amma mai ko a ce jama'a wannan abin da muke yi shine shirka ku bari a sai a ce maka boton dodo wannan me yake ba san kuma faɗin gaskiya wai sai a ce wai a yi shiru bayan abin da ake ba daidai ba ne kuma ko za mu mutu ba sai mun faɗa ba ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah sai mun faɗi gaskiya da wanda dalili ya ga shiru in ma ka mutu yanzu ma shi kenan in ma ka mutu an zuwa ma shi kenan balantana dan gau ta yi wa'azi akan tauhidi abu shirka a batta shine sai ka mutu ba mutuwan da zaka je dai ma ka tsara rayuwa wallan ko hayatan tayyiba rayuwa mai daɗi zaka yi shi sa wannan shine shirka jama'a wajibi ne a bar wannan shirkan da mutane suke Allah ba daidai ba ne. sai ne su rika faɗin abubuwa marasa kyau marasa daɗi ga mutum yana raye ƙarara a zauna a gaban shi ana mai sujada wannan menene wannan shi ma tauhidi ne ba shi ne hoton dodon ba <laughs> eh ana ma Allah sujada ana ma wani sujada Allah da shi ku ci gaba da karatu za ku gane ni mala ya ce wa huwal hakamu fi duniya wal ahira Allah madaukin sarki shine wanda yake yin hukunci duniya da lahira kuma shi yake kai ma hukunci ya hukumu fi duniya baina khalqihi bi wahyi Allah madaukin sarki yana yin hukunci a nan gidan duniya tsakanin halittun shi ta hanyar wahayin shi yamma duk wanda yake neman wani abu wani ya ce kaza wani a ƙur'ani da hadisi ake duba shine hukuncin Allah ana zuwa aka fara wani tunani da fahimta na nawa ne shi ke na shirka shi ne sai mala yake cewa allazi anzalahu ala anbiya'ihi wannan wahayin da Allah ya saukar ga annabawan shi wa ya bainahum yawmal qiyamati bi ilmihi shi Allah madaukin sarki kuma ya hukunci tsakaninsu a ranar gobe kiyama da ilimi shi fi makhtala ko fihi cikin abin da suka samu sabani ciki Allah ya sani shi hukunci wa yusifu al-mazluma min al-zalim duk wanda ya zalunci wani sai Allah madaukakin sarki ya kwato ma wanda aka zalunta hake shi yasa a yanzu kakka dauka kana da dama akan suwa ne ka cuce su ka zalunce su akwai ranar yin dillanci muna fahimtar wannan da kyau ko ranar da Allah madaukin sarki zai canza hukuncin duka Allah shi kiyaye وفي هذا الحديث دليل على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى فأتكون وانا حديثي أقول دليل قرر لكي حنا wani amfani da suna daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki al wanda sunayen da sun keɓanci Allah ne wal man'u mimma yuhimu adam ihtiramihi adam adam da kuma abin da zai iya kaiwa zuwa ga a fahimci mutum yana amfani da sunan da a cikin shi babu girmama Allah madaukakin sarki a ciki mala ya ce kattakanni bi abil hakami wa hauhi. kamar yadda aka samu wancan ana mai alkunya da baban hakan ina fatan mun gane har yan omo ba da za ga mutum ya da suna sai a goce abdullahi din a goce mai abdurrahimu sai a goce abdullin sai a daga ce mashi mai rahimi mun gano wannan ilhaji mun gano wannan da kyau ko hakimu a'a ne ba sai a cire abdullin kawai shi kenan shortcut wannan duk ilhadi ina fatan mun fahimci wannan da kyau wajibi ne sai a faɗakar don a gudu tare a tsira tare mala ya ce wa min rami istirami asma'i yana daga cikin girmama sunayen Allah Allah ya qala al-insanu li mamluki kada a samu wani ya ce ma bawan shi abdi wa amati ka ce ma wani bawa na misali ko baiwa ta ka amfani da kalman abdi ko amati lima fi zalika min ihamil musharikati fi rububiyya tsaro waɗannan kalmomi suna da ɗan harshen damo da suke ɗimautarwa kamar kana musharakantan Allah maɗaukin sarki kenan cikin rububiyya cikin gudanarwa da bautarwa da sauransu wa fi sahihaini hadisi ya zo cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda yamma kun ga anan ne muka gagara duk abin za mu faɗi saboda ne ya jama'a ya jama'a hadisi mun gane amma ba su irin waɗancan maganganu saboda ke tsara ɗorewa abin da ya so faɗi kawai sai su ja maka baitin waƙan wani takadari wanda suke bi wannan shine dalili baitin waka kuma fahimci wannan da ke ku wallahi malam da kabi malaman nan da suka lalata addini gara ka bi shata ba gara ka bi kai da kan ka samun da kake laifi ne isa dole nan kungiyoyi da aka zo da suna bata kakkai da ka shiga isa Allah ji dan kala rawi mutane sa daukar kala rawi wai shigantaka yake oh ya ce duk waɗannan da suke kafa ɗari kunnan da ƙungiyoyin nan duk wanda ya shiga ya ce annabi Muhammadu bai gama aikin shi ba kalla da kyau ka ce annabi bai gama aiki ba ne sai ka kai ka zo da naka kuma gani ya ce to in ma ƙungiyar ne to ka shiga ta annabi mana <laughs> kuma in lalle kai musulunci bai ishe ka ba kana so za ka yi ƙungiya to sai ka shiga ta annabi yasa ga mun iya shiga na kowa mu duk wanda ya zo da rigimar shi zo ka buwa da sai mu ce tu Allah ya kara mai girma mu dai muna nan muna bin na annabi wanda girman shi ya kai geji so da tsaban girman annabi ya hau buraka saboda girma aka kai shi saman bakwai to duk wanda yake son mu bi shi sai ya je sai ya ji ya gaya mana inda aka kai shi saman bakwai ba fa a ƙarya mutum ya ce ya yi mamarki an kai ya je na tumbulan nonon 'yan matan gidan aljanna ba ka sa ko wani shaidani a cikinsu da ya faɗa haka shine mai mutasar yace duk wanda yace yana shiga aljanna yana tattaba matan gidan aljanna yace kafiri ne wannan baki yana cikin mutasar na fikin malikiya kuma waɗannan da yake ce mashahunne bayan cewa su ma suna zuwa aljanna ko bayan Allah ya ce su matan aljannan nan mai Qur'ani ya ce lam nisunna hunna insun qabla wala Allah ya ce babu shi kuma ya ce akwai jama'a wannan shine shirka ko ba shi bane yanzu da shi da Allah wane ne mafi sani a antum a'lamu amillah yanzu wane ne makaryaci shehi wane gaskiya Allah qaulan wahidan inda ce wallahi ni ban san makaryaci ba to kai kafiri ne to ka kokarin ka hada Allah da wani shi Allah ya ce matan aljannan nan ba wanda ya taba dandana su amma kawai su wani fi sai zai shi kawai jiya da dar daga aljanna yake kai ne karami kake tunanin mutuwa shehi fana'i usuli tabiya akwai wasu aljanna matsiyarci kawai ina ba ta mun gani ƙarya ce ba ba wani mutuwa Allah ya tallaye wala irin yadda yake damfara da ciwa-ciwa da bumburutu a cikin musulunci ko 'yan bumburutun nan ba sa yi an ɓata musulunci gaba ɗaya duk sun kawo abubuwa na shirme na maguzanci sun saka a ciki ko mun fahimci wannan shi yasa in muka tashi in Allah ya da akwai ɗaya daga cikin waɗannan shirman da nake gaya muku zan ba ku ku je ku sa ku ji ci irin waɗannan maganganu la akwai na kasan na audio akwai ɗan wannan da suke sakawa a cikin waya zan sa zan ba ku ku je kowanne ya ƙoƙari ya sa ya ji ku ji yadda in abu ya birge annabi ya birge sabai mai annabi da sabai suke jawabin da suke yi annabi shiga khaibara yayi yana shiga khaibara sai ga sai ga yahuda duk sun tsorata mun gane wannan da kyau ko sai mai shi allahu akbar allahu akbar allahu akbar yace ce hariban haibar ta rushe inna izana nazalna bi sa'ati qaumin fa sa'a sabahul munzari amma wallahi su ba haka suke ba sai su kira sunan malaman su kawai da shi ina fata mun gane wannan da kyau barkuci ba ku zo mai tsaf za ku ji sosai ku ci lero wannan wasu sun wuce aljanna tun jiya da shi tun jiya sun wuce aljanna duk wanda ya wuce aljanna sai yana Allah ka lawan na abu kuma manyan malaman sun yi zuwa su fito su ce wannan abu ba daidai bane wani aljanna wasu ba za su aljanna ba kawai za su aljanna ne dan annabi na wajen in kana su aljanna kawai ka zo ka so ba ba lero waɗannan abubuwan kuma fahimci wannan da kyau ku dan uwa nan biyu ya samu waɗannan abubuwa cikin waya ita ɗaya waƙan da sa ji ta da kiɗa wai magana nan da kabiru gombe ne ya yi na bayanin sujjaran da ake maɗahiyar bauchi shine su sai suka rama da waƙa a'a ai shi ba maganan waƙa ya ba wa'azi ya yi haka ne a sai a samu wani ya wa'azi ya karyata ai shi ba mawaƙi ba ne kuma shi ba makaɗi ba ne fatan mun gano wannan da kyau kalli irin waɗannan abubuwa masu wannan kashin a gindinsu face-face su da suka wuce aljanna gani sha nan sai ba ta mun gano wannan da kyau gashi kowa da ji su sun wuce aljanna sai ina da bakinsu ne ba wannan da bakinsu wanda yake son wannan za a tura mashi ya sa a wayan shi shi ma ka je ka tsaya ka natsu ka je ka ji in kafirci ya kafirci shi Allah ya matsa bakin mutum sai ya faɗi da shi. kwalli irin waɗannan abubuwan jama'a waɗannan mutane su za a ce ku tuba ku bari ba kyau ba wai a cewa a haɗa kai da waɗannan ba mu da muke neman aljanna sab muna ta aiki an ce azumi da sallah da kowa da muke aikin banza ne sarrafa ciki abin da yake faɗi kenan ilo sun ku sun ji aikin banza ne kabari to muku da muke ganin sallah da azumin nan ta hanyar ne zamu bi Allah madaukakin sarki ya karbe mu ya sa aljanna a cikin wannan ne bai ke cewa magana da na gaya muku ɗazu in ka bi shi wannan mutumin nasu baka shiga aljanna ba wai da sarka za a zo a kamo ka wace an kai ka aljanna to ni gaskiya ba za a samu sarka dan kana ganin sarka ko a duniya ga mutum da sarka wuya zai sha kullum waɗannan abubuwa jama'a waɗannan abubuwan wasu za a ce dole musulunci kuma su manyan da ke cewa ana kafarta kaza ana kaza ana kaza kamata ya in su za su iya faɗi ba sai su fito su kwaba ma waɗannan su ce ba daidai ba ne alal aƙalla in sun kwaba wani zai ci gaba da faɗin magana jama'a ba kwabawa ba wani abu kuma wannan abun wai an ce addini ne kuma ikon Allah yana ta kotun baitittika na shi in yana ta gashi nan shi ya ce za ku ji a ciki har akwai lokacin da motar shi ta bige wani yaro aka yi fata-fata da naman yaron ya fito ya tattara yaron kawai ce tashi ko sai yaron ya koma da rai kawai ne ke so a ciki da ya faɗi da wasan ya raya matacce ko bai raya ba me aka rage ma Allah irin wannan magana ne fa karara suka faɗa ma abdulkadir yana aiki da kun faya amirul auliya yake tun azal kallo wannan wake yake da kun faye kun kaɗai yake bai kamata sa ba wani da kaɗai yake bai kamata sa ba Ƙashin kaza da an ka dahe ta tashi gaban shi nan ta ɗafe gare shi maɗan faran masana wai kaza ne aka dafe ta aka cinye naman aka tattauna ƙashin? amma kawai da ya bigi kashin kawai sai kazan ta koma da rai fir sai ta makale kawai nan ka kafaɗin shi shi ma ya raya matattu to shi wannan ba kaza ya raya ba mutum ne don auna maka karama shi fata fa wancan don Allah ne aka rage ma Allah akwai ko kuma sai ce duk waɗannan abubuwan addini in ka bada sai ce ba ka neman zaman lafiya jama'a da fa ba haɗa abin da addini ba da za mu sa kan ma ciki inda ba hada da Allah da muke bauta ma ba ba hada da addinin da muke ciki na musulunci ba ba hada da alkur'anin da yake bayanin dokokinmu ba ba hada da manzanmu da ya zo da sakon addinin ba ba hada da sahabbai annabi ba tun wanda ka so ka sa ciki ka saba mu ina fata mun gano wannan da kyau amma an hada da wani abu namu ne kamar misali ne wani ya ce uwar da ta haife ka kawo wace. kuma sai ya ce ba mu son fitina kakkai magana da bai hada rikici da kai ba da ya kalli uwan wani ne ce ya ce karuwa in kai magana sai ce ni hada ka da ita haka ne ko amma sai ce uwanka a sai ka ba'as sai a kalli wani abu sai a ce ya fi qur'ani in kai magana sai a ce ba ka son zaman lafiya da cewa kai jaridan concord wannan abin ya fita ko this day in ka karanta ya fi ka karanta dizgin su miliyan ɗari ba wani ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu kama abin shirman nan da ake ta faɗa yan catholic sun yi da ƙanan yara ina ruwan da mu ake kaji mun yi magana ba ruwanmu da wannan duk wanda ba zai sa baki a ciki sai dai yi magana cikin karambani ko kuma kana son ka ɗan yi tsiwa haka sai ka ɗan abun nan ko kuma ka je wa'azi kana nema a fahimce ka inda ba a fahimce ka ce gafa abin da suke amma ina ruwanka amma sai a rika dauko abubuwa yanzu aljanna muke so kuma aka ce in muka yi sallah muka yi azumi muka je umara muka yi wane ne za mu samu ana gafara ana kaza kawai wani ya ce wani duk aikin banza ne a ciki bai faɗi fa duk aikin banza ne jama'a kuma kallon waɗannan abubuwa jama'a kowa ya kalli wannan abin da idan basira tun ana rubuta da larabci an koma na faɗi ne ya wasu a nan nan Nijar ba sun fitar da wani yana nan sunan shi annabi shi ma nan har waka suke yi mun gode Allah da aka yi annabi ba haushi misali zai sauki a lahira don da hausa za a yi shi <laughs> oh, godiya ta tabbata ga Allah mai turo annabi ba sabon lahira ma da hausa yi za a yi shi wani bazan fari ko ba ne shi ke wannan wakan fa sai ana kasar wata sai na zo na sa muku ita nan kuma duk cikin mutanen nan ne suna ji sun kyale su abubakar giro haka suka je wa'azi irin wannan kasashen can wajen ghana da sauran kamaru kawai wasu mutane sun je sun zauna wasu ma annabawa ne suna ta cutar mutane abubakar ya je wa'azi wa'azi wa'azi kawai zai zai yalƙace mai da dariya ga ce kawai da aka nan kai ma annabi ne ba ka sani wani shi ma na annabi bai sani ba ne zo yana ci wai a abai jama'a don Allah an girmama Allah mun gano abin da annabi ya zo da shi wani ya zo ya ce aikin banza ne ƙarara kuma wai in kai magana kai da kake wannan abin don ka kara addininka sai ce babu wanda ya kawo fitina irin ka ko mun fahimci wannan da kyau ku za akwai lokacin da muke wani wa'azi a nan a kai irin wannan matsalar suka tafi wuuu suka je suka gama sss sai sss suka kira ni wajen mai nike magana kan ɗariga na ce aikin da aka ɗauke ku yi kenan ko ko magana kan ɗariƙa duk ahalus duk ɗan izala yana magana kan ɗariƙa ko baya yi wanda aka ɗauke ka in wanda aka ɗauke ka aiki ya gan ka babba <laughs> billahi da ko duk duniyar najeriya ba wanda ya sai hana ɗan izala ya magana kan ɗariƙa da fatan mun gane shi yasa har yau wannan haɗin baki da ake ta an iya haɗawa duk ku gama haɗa baki ku an kuɗin 'yan siyasa allah kai mu karanci watan ramadan za a warware ko ba za a warware ba ɗan izala zai ce maka ba zai kara magana kan eh, ɗariƙa ba ƙarya zai yake yi ba ƙarya yake yi kama a ce ne ɗan sanda su yi alƙawari shi ba zai ƙara kama ɓarawo ba wallahi ya yi alƙawari ba zai ƙara kama ɓarawo ba zai yiwu misalin da malam yake ba da yanzu zuwa security meeting da kwamishina 'yan sanda da shugaban ɓarayi kuma kowanne zai faɗin yi miƙe faɗin jawabin shi ni ne kwamishinan 'yan sanda kaza shi kuma ya miƙe ce ni ne shugaban barayi kuma ko zai girmama aikin kowa zai yiwu to in ko lalle zai yi kwamishinan 'yan sanda ya ga barawa ya bari to ko zai wa ɗan izala ya ga shirka ya bari to mu irin namu izala ma ba fa irin wannan na ƙungiyoyin ba ne ya ta gane wannan wannan ta riga ta tsallace ya kamata ku fahimci wannan na kungiya wannan da ake kungiyar nan izalan ta riga ta sallace gaba ɗaya ba gas a cikinta ta to mu ko namu yanzu ne aka yi ta da ɗuminta shi sai ya kamata ka fahimci wannan ba wani abin da zai sa mu sassauta ko mu bari Allah ya ga mun sassauta mun gamba kofar aljanna insha Allah amma za mu faɗi gaskiya sai duk dai wanda zai san gaskiya to shi ya mutu ba ba za mu daina faɗin gaskiya ba da izinin Allah Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kamar yadda ne muku alƙawari in Allah maɗaukin sarki ya so me so ko bude bluetooth ɗinka za ka yi kawai a tura maka kowa ya ji ya ji abin da suke faɗi da kullunsu da kowa ya ji wannan addini ne ba wani abin da zai zama koyi kuma akwai kaset ɗin in kana son na kaset ne za mu bada a mutane domin kowa ya je ya sa ya ji haka muka zo da na kasa ɗin muhammadu budawana ɗan gidan Muhammadu Budawana duk ba ku san shi ba ya ƙara ku ku samu ku ci a nan nan cikin zari a kai wannan nan nan ba kawa aka ba da falalan wasu mutane allah ya sa mu dace za mu saurara a nan asbanaka allahumma biyamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum